الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وشي أجي أقام الشيرين سا يا ساموات أن ذا ستيمة كامسا sun zo sun tara abubuwan da zai ɗebo a bisa raƙuman nan ya sayar domin ya samu abin da zai taimake shi wajen gudanar da waliman aurensa sai kuma ya samu akasin haka a lokacin da ya zo ya duba waɗannan raƙuma sai ya ga an soke su an feɗe su ana watan watandan namansu wannan ya bashi takaici ainu ya shiga cikin damuwa shi ya sa ya tambaya wane ne ya yi masa wannan aika-aika aka ce ai wanda ya yi wannan aika-aika shi ne babbanka shi kuma bai sai tinkari babbansa hamza bin abdulmuttalib ba to ya zai yi shi yasa ya dauki magana ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karba kumanta Hamza bin Abdul Muttalib baffan Ali bin Abi Talib ne kuma baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam me yasa ya kai wa manzon Allah me yasa ya kai masa ƙara ya kai ƙaran baffansa wajen manzon Allah kuma baffan annabi ne har ila yau saboda manzon Allah jagora ne annabin Allah ne manzon Allah ne duk wanda Allah ta'ala ya baki annabci da manzanci to duk waɗanda suke zamanin da iyayensa da kawunayensa da baffanonsa da gwaggwanayensa da ummominsa idan ma akwai malamansa to duk sun koma karkashinsa to kaga tun da waɗannan suka koma karkashinsa to wa ya rage babu wanda ya rage saboda annabi ana masa wahayi yana samun sako kai tsaye daga wajen Allah subhanahu wata'ala to kaga ba za ka hada da wanda baya samun sako daga wajen Allah ba sannan kuma akwai girmamawa tsakanin hamza bin muttalib baffan annabi da ɗansa manzon Allah tunda a lokacin ya karbi addinin Allah a lokacin da yake mawuyacin lokaci kuma ya taimaka wa addinin Allah don haka babu matsala don an kai ƙaran baffan mutum a wajensa ko kai ma idan ka samu matsayi za a iya kawo ƙaran baffanka ka. sai ka san hikiman yadda za ka fito masa idan kuma abin ya fi ƙarfinka to tun da wuri sai ka yi bayani domin kar a bar abin har ya lalace don haka ali bin abi talib ya je ya faɗa wa annabi ga abin da ya faru maza Allah yana jin wannan sai ya ɗauko mayafinsa ya kamo hanya yana zuwa sai ya tambaya ina bafansa hamza yake aka ce yana cikin wannan gida me ake yi ai kayakayensu suke yi suna kayakayensu ne a cikin gidan sai annabi ya kuza ya shiga ciki yana shiga ya ta magana ma hamza lokacin ya riga ya sha giyan wancan lokaci yana buge ya kalli annabi sama da ƙasa ya sake kallonsa sama da ƙasa akwai magana kenan ko? to bari mu ji abin da ya faru darasi na nawa na talatin da biyu inda malaike yake cewa فإذا أنا بشارفي قد أجبت أثنيمتهما an ga wajen ko ya da yaje kawai sai ya ga raƙumansa guda biyu gaba ɗaya an tozon tozonsu raƙumi yana da rai bayan da za ya cire tozonsa idan ka ji an cire tozon raƙumi to bayan an soke shi ne baya da rai sannan kuma wa hawa sai hawasiruhuma bi ma'ana an yayyanka karfatan waɗannan raƙuma an san karfata ko ba sani ba ga wani ya haya ya ce bai sani ba karfatan dabba to ya kake son ce maka kenan eh kamar baya ko kafan gaba to na'am wa ukhidha min akbadihima yace har hantan an fitar kun an fede cikin kenan yace falam amlik aini hina ra'aytu dhalika almanzar yace na kasa mallakan ido na da naga abin da ya faru sai da hawaye zubo mu saboda bai taɓa tsammani hakan zai faru ba qultu man fa'ala na sai wa waye aikata haka da dabbobi na wa waɗanda suke gefe suka ce fa'alahu hamza buna abdul Hamza buna ibn abdul ka shi ne haka wa hofil bai yana cikin wannan gida fi sharbin minalansar yana tare da wata tawaga in ka ya ce shar ana nufin waɗanda suka haɗu suna shaye-shayensu tun da dama wancan lokaci bai haramta ba ba haramta giya ba ma'ana suna ciye-ciye suna shaye ko a yanzu ma akwai inda ake haɗa wajen ciye-ciyen halal da shaye-shayen halal ko ba ka ba ne idan mutum ya samu kuɗi yana da ƙarfi shi kenan irin da la'atar tsakaliya idan ba marowaci ba ne dama akwai mai tsiren da ya saba wucewa kullum sai ya zo ya wuce zai tsaya wajen ana zare wannan tsinke ana zarewa kowa ya zo sai ya zauna a ce a zare masa tsinke biyu sannan kuma ga katan katan ko kwalaye na lakasera eh ana yi ana ɗorawa ba ana samun haka mafiya yawa mutanen da za ka ga suna haka inda ba alfahari ba ne yana da kyau saboda su mutanen da ba marowata ba ne suna yin haka mutumin da zai zo ya ci abinci ko ya ci abin da bai saba ci ba ya sha abin da bai saba sha ba to fa wannan zai dade yana maka addu'a shi yasa ake son mutum ya rinka yin abinci na musamman a gidansa yana gayyatar mutane ka ringa shirya abinci na musamman a gidanka ɗaya eh, da kai nake kai da kake da haske-haske ba abin da aka saba ci ba to hoi idan ka yi haka wa mutumin da bai saba ba duk ran da abin ya faɗo masa zai ce kai ne Allah ya saka masa da alheri saboda wannan liyafa ta musamman tunda annabi ya ce duk wanda ya gayyace ka ka zo ka ci abinci ka ci ka cikinka ka sha abin sha to kai masa addu'a saboda annabi shi ma yana addu'a Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani ya Allah ka ci yadda wanda ya ci yadda ni ka sha yadda wanda ya sha yadda ni idan ka yi wa mutane ana maka fata ko ana maka addu'a Allah ya biya ka to don haka yana cikin mutanen Madina suna ta ciye-ciye da kayan kayansu gannat kina sannan ga kuyangi mata suna musu waƙoƙi faƙalat fi iha. ana fa baki labari ne lokacin da hamza baffan sai ya zo wucewa aka gayyace shi kawai sai ya shigo cikin mutanen madina lansarawa to mata masu waƙa suna ganinsa ga baffan annabi mai daraja kawai sai suka juya da wake-waken da suke yi ga ma abin da suka faɗa karka je da nisa alhali shi alibi na fi talibi na ta tunani yadda aka sare masa rakumansa azai ana ta baki labarin gafa abin da ya faru mai suka ce a cikin waƙoƙinsu ana gani ko ala ya hamdu li shurafin niwa'i وهن معقلات بالفناء للثقين في اللبنات منها فدرجهن همزة بالدماء فأطعم من شرائها كبابا ملهوجة على رجه الصلاء فأنت أبا إمارة المرجع لكشف الدر عنا والبلاء ألم كذا فوصب إلى سيف ya zo ya ci abinci ya sha abin sha yana ɗan tangali hakan nan kawai sai mata ku yangi suka kama waka abinda suka ce ala ya hamzu da saurara ya kai hamza sun ɗauke ƙarshen dama ana yin haka maimakon hamza sai yace ce hamza ko hamzu lishurafin niwa'i ina hamza ya kai hamza ina waɗannan raƙuma da suke kwance dama raƙuman guda biyu suna kwance a kusa ƙosassu sun ƙoshi Wani waka ne suka faɗi haka tunda shorab waɗanda yake su sun tsufa ne ana dai kulawa da su wa hunna muwaqilatin bilfana'i bi suna daure an ɗaure ƙafafuwansu a farfajiyan inda ake tare da sikina fil labanati milha suka ya kai hamza yace suka ce ka ɗauki wuƙa kawai ka je ka danna fil labanati milha a inda ake soke su ina jam'i ne na lofa nan kenan inda ake soke raƙuma kun san su a wuya ke soke su soka musu ake har zuwa cikin wato zuciyarsu saboda haka suna zuga ki ɗauki wuka kawai ka je ka soke waɗannan raƙuman koma na waye saboda babban annabi ne ba wanda ya sai ja da kai eh, kana nan kana yayan gwamna ko babban gwamna wani ya zo ya zuga ka bari ka je ka shiga hurumin waɗansu. sai ka dare kana liƙe gwamna ma bai san kana liƙe ba ai kaman haka ne to amma dai an yi dace tun da dama waɗannan raƙuma dun na gida ne eh, na ɗan ɗan uwansa ne saboda haka da dai sikina ce min ha? ɗauki wuƙa ka je ka soka a wuyoyin waɗannan Hamza to hamzatu biddima'i shi ko yana zuwa sai ka musu wuka kafin ka ce kobo duk sun yi baje-baje da jini dama already suna daure mu'akkalat su ne waɗanda idan za a soke raƙuma kun san akan ɗaure kafafuwansu akan ɗaure kafafuwansu sai a bar guda ɗaya to haka yake so a soke su don ya fi sauki ba inda za su je ba za su gudu ba sai su faɗi inda suke soke raƙuma sun san yadda suke yi saboda haka bayan ya yi baje-baje da jini da waɗannan dabbobin ba a ƙamamin sharai ha kai ba ba sai suka zuga ki suka ce bayan an yi wannan saboda haka za a ciyar ya ma ciyar daga yanke-yanken naman nan da aka yi ke ba ba to ke ba ban yaya za a fasara wannan balangu eh ashe muna da sunan kiba ne balangu amma kun san irin balangu da ake magana wani lokaci mai sai da nama zai samu yankin jan nama na saniya za a ɗora kan wannan abin gasawa a zuba masa man gyaɗa da kayan miyan da ake sassawa wato na yayin itace musamman a bakin hanya idan ka zo wucewa daga nesa ya za ka hango balangun nan na jin wani yawonsa har ya kawo ya juya ya ce ya za ka hango balangun ai daga can za ka hango wani naka-naka yana ɗauke maka ido kafin ka ƙara soma ko baka da niyyar saya sai yawunka ya zo saboda haka idan ka zo za ka ce ya yanka maka na kaza wani ma lokacin da ake sa masa a takarda ana yanka masa ƙanana ƙanana kafin a gama naɗe masa zai ɗauki guda ɗaya don wala cikin lafiyayyen yaji ya sa a bakinsa balle su kai ɗin da suke magana ne wani lokaci ana gwadawa a facebook za ga yadda mutanen pakistan suke yi rago ne su kutum ko saniya gaba ɗaya za a je a gasa ta ko za a dafa ta kawai in suka sa wani karfe ko wata wuka suna ɗagawa sai ka ga ga kashi zalla ga nama a gefe yana wani nake nake nake nake hakan nan to wannan shine kebab saboda haka Hamza ya yanka ko ya soke waɗannan raƙuma kuma an yi dage-dage ko daga-daga da naman wajen dafawa an ci yadda mutane abinda su waɗanda suke faɗa kenan suna zuga shi mulaha wajatan ala rajhi silai wanda ga suna kan garwaki sai man gyaɗa yana diga saboda tsaban gasuwa fa'anta aba imarata suka ce kai baban amara ko imara wannan suna ne na ɗan hamza al-murajja irin ku ne ake nema ake fatan samun ku li kashfet turri anna wal bala'i wajen yaye cutan yunwa da bala'i iri iri irin ku ne ake nema a wajen taro wannan ya gwada duk wani babban mutum idan yana taimako al'umma tana neman san ba ya taimako to da shi da babu dubban zane don ba a son ka zamo shugaba ka zamo babban mutum Allah ya hore maka waɗansu abubuwa mutane ba su amfana ba da amfani na to da suka fali wannan suka gama zugaki wato kamar har an yi abin ma kowa yana jin daɗi yana walwala kawai fawa ba hamza fawa ba ila sai sai aka kai shi ya yi farat yana taki ya ɗauki takwabinsa faje tabban asini mata homa وبقر خواثرهما وأخذ من أقبادهما saboda haka yana zuwa kawai sai soke su yana soke su da takwabin ya kwake tozonsu bayan ya kwake tozansu ya zo tsakiya ya raba su bayan ya raba su ya ɓarka cikin ya cire hantan ya soka akan takwabinsa wato ya ji zuga-zuga ya kama shi ya ce masu aiki kan su zo su yi aiki gaba daya ba abin da zai faru tun da ya riga ya ji zuga to don haka da aliyu bin abi talib ya ji wannan bayani tala Aliyu sai aliyu ya ce amma ana ya ce alaihi sala eh sai sa malamai suke jan layi akan wannan وان تلقت حتى ادخل على sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. ya ce sai ya kama hanya kawai ya je ya samu annabi don ba wanda zai warware wannan rikici idan ba manzon Allah ba abin ya yi girma ainu wa inda hu zai ne harita da ya je wajen annabi kuma sai ya same shi tare da yaronsa ko yaron gidansa zai ne harita don haka hatta ja albai eh fa'arafa sallallahu alaihi wasallam قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لقيته yace sai annabi ya gane abin da ya same ni abin da na hadu da ke bi ma'ana ya gane yana cikin damuwa faƙala ya ce ma'alaka ce me ya same ka faƙultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah ma ra'aitu kal yaumi ya ce ban taɓa ganin rana irin ta yau ba ranan ɓace rai da damuwa ban taɓa ganin irin ta yau ba ada Hamza, to ala kate hamza ya da iyaka a bisa raƙumana wajabba ta homa ya kwashe tozonsu gaba ɗaya abinda sa suke faɗin haka daga wani abinda suka fala za a gane cewa an soke waɗannan raƙuma an yanka su gaba ɗaya tunda an kwashe tozonsu wa bakkara khawatirahuma ya yayyanka ugunsu gaba daya huwa za fi baitin ma hushar ce gashi can yana tare da waɗansu mutanen Madina suna ta cin nama suna ta ciye-ciyensu suna shaye-shayensu qala fada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya ji wannan kawai sai ya ce a kawo masa mayafinsa wannan ya gwada lokacin da annabi yake zaune ba tare da mayafinsa ba ne tunda yana tare da yaron gidansa kuma ali bin abi talib shi ma yaron gidansa ne duk da yana auren yarsa wannan bai sa ya dauko mayafin ba domin saboda shi ma in yaje tunda yaron gida ne ba zai je yana kura masa ido ba Kamar kai ne a cikin gidanka ka cire babbar riga ka cire riga da kai sai singlet ko ma singlet ɗin ya jika ka cire gaba ɗaya sai nishi kake yi kana shan iska to kana ganin idan wani yaron gidanka ya zo zai ta zura maka ido ne yana kallon ka ko wanda yake auren yarka idan ya shigo ai sun koyar da kansa zai yi ta ba da bayanai to balle ma wannan shi ya shigo a dame ya sa annabi ya ce ya kawo masa mayafinsa wanda yake yafawa tun da kusa a wancan lokaci su fa ba su da riguna da wannuna available irin namu abinda suke ɗaurawa mayafi abinda suke yafawa mayafi shine suna kiransa sarida'un wa izarun ko izarun wa rida'u kamar yadda in ka je aikin haji ko umra za je ka sanya kai ma zaka kwatanta tunda ba za ka yi aikin haji da wandonka ba ba za yi aikin haji da singlet ɗinka ba ko aikin haji ko umra ba a yi da singlet ko da gajeren wando ko da fan dole sai ka cire gaba daya shi yasa in kana da niyya ko kana da kiri ko kana tsammani to ka fara jarabawa ko da mayafinka ka fara jarabawa yadda ake ɗora ɗaya ake yafa ɗaya na tsawon awoyi ko kuma kwanaki don haka annabi ya ce a kawo masa mayafi aka kawo masa ya yafa fattabatu sun mantala ka yamshi sa'annan sai annabi ya kama hanya yana tafiya fattabatu atharahu ana wa zaid bin harisa yace ni da zaid bin harisa sai muka bi bayansa yana gaba muna bin sa baya hatta ja albay har sai da ya zo gidan da ake ci yace da kai kayan allazi huwa fi wanda hamza yake ciki to kuna tsammanin annabi ya je gidan saboda menene eh tambaya ne saboda me je gidan ko an yi gum kawai yana jin labarin da nake bayarwa ne nake karantawa ai tun da an kawo masa ƙara ya ji wani bangare to kamata ya ji ɗaya bangaren kuma ya gani da idonsa dalilin da ya sa wani lokaci alkali yana zaune a kotun an kai masa ƙara zai ce bari ya je da shi da mutanensa domin su gani su ji daɗin yanke hukunci gefe guda ba za a kawo maka ƙara ka yanke hukunci ba tare da kaji ɗaya gefen ba wannan tsari zalunci ne yasa an kawo ƙara to ka haɗa dukkan ɓangarori a yi magana keke da keke kowa yana wajen wannan ya sa annabi ya kama hanya ya je zana fa'uzina la yana zuwa sai bai shiga ba kai tsaye sai ya nemi izininsu. sai suka ba shi izini suka ce a ah, tunda annabi ne ya shigo tunda dama a lokacin shan giya ba haramun ba ne. suka ce annabi ya shigo ai su majalisan su ma ta ci gaba tun daga annabi ya zo wajen alhali annabi yana cin nama amma annabi baya shan abin maye tun kafin ma aiko shi annabci baya sha amma yana cin nama kuma naman da annabi ya fi so idan an yanka dabba karfata domin wannan karfata din ya fi daɗi ko na rago ne in baka sani baka je ka jarraba wata rana ka la'ala kulinka ka sa a dafa maka karfata ka tashi da shi daga nan za ka gane saboda ya fi daɗi lokacin da annabi ya tafi khaibara bayahudiyan da za ta kawo kyauta wa annabi ko irin marhaban marhaban din nan tambaya ta yi me ya fi so aka ce ya fi son nama a cikin nama ina ya fi so aka ce mata yi karfata yake so shi yasa lokacin da ta dafa sai ta sanya guba da yawa a wajen ana kawowa kuwa karfatan annabi ya fara figa saboda abin da ya fi so kenan wani kuma ana kawo masa wuya zai fara kwakulewa kowa da abin da yake so saboda yanka tashi a gidan ku kullum ana yanka kaza a baka wuya da kai to fa ko ka zama mai gida kai kana wuya da kai saboda ka saba da wannan na annabi ya nemi izinin su anan ne masu ilimin hizba suke cewa in aka zo aka ce ga gidanan mutane suna barna to a ka'idan musulunci hizba ba sa shiga kai amma kun ga ka'idan gwamnati yan sanda suna shiga haka ne ko za a je ba su izini to amma a musulunci ba daidai ba ne ba daidai ba ne musamman laifin da ya shafi su mutanen amma idan akwai haƙoƙin waɗansu kama abin da ya shafi kisa da wannan amma kawai don suna cikin suna shaye-shayensu don ba su ba da izini a shiga ba ba a shiga sai dai a toshe su a ƙofa tunda idan sun fito hanya hanya ta al'umma ce to sai a toshe su ko kuma sun ji labari sai su tsallaka ta katanga to yin kun gane za su yi haka ku kewaye wajen idan babu gidan wani a can baya inda gidan wani a wajen shi ma sai kun nemi izininsa a kawai kana ɗan sandan musulunci ka rinka shiga kana kama masu laifi a cikin huruminsu musulunci bai yarda da wannan ba saboda haka kaga tsari na 'yan sanda wanda ya saba wa tsarin Allah saboda abin da ake tsammani ko mutum zai tuba gashi annabi da kansa ya je inda suke ciye-ciyensu da kayan amma sai da ya nemi izini da ya nemi izini suka baki dama suka aici gaba ne abin farin ciki ne a ce annabi ya kawo ziyara wato a majalisansu faizahun karbu yana shiga kuwa ya gansu gaba ɗaya kowa yana shan abin da yake sha wata fi ka rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم يلوم حمزة فيما فعل Annabi yana zuwa sai karasa wajen babbansa ya aka yi haka ya aka yi haka tun daga ma alaman naman yadda duk aka yi wajen ya gwada masa ai ba wani abin damuwa bane dun yi haka saboda baya cikin hayyacinsa sai annabi yana ce ai ko ba daidai bane hakan hakan bai dace ba yana ta masa magana fa idza hamzatu samilun muhmaratun aina bai ce ufan ba yana ta magana ma hamza annabi yana masa magana ma bai ce um, ufan ba saboda me saboda baya cikin hayyacinsa yana yi yana layi kuma ya ga idonsa ya kada ya yi jajazuwar fa nazara hamza ila rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam sai hamza bin abdul muttalib sai ya kalli annabi thumma sa'ada nazara ya kalli sama fa ila rukubati ya kalli sama da ƙasa ya kalli gwiwan annabi thumma sa'ada nazara ya sake ɗaga ganinsa Fanazara ila wajhi ya kalli fiskan annabi abinda yake nufi shine ya kalle shi sama da ƙasa ya sake kallonsa sama da ƙasa akwai magana kenan yana shirya abin da zai fada sun makala bulan bakinsa sai ya ce wahal antum illa abi da abi wahal antum ya ce kun zo kuna ta mun magana yana fada ma annabi ne ko kun zo kuna ta mun magana tunda annabi ya zo ga aliyu a bayansa ga zaidu bin harisa a bayansa ya ce ya duk kudin nan bayan babana ne da annabin da aliyu bin abi tale da zaidu bin harisa ya ce ya bayin bayan babana ne kawai amma ku zo kuna mun magana kuna bayan babana ku zo kuna mun magana A kan abin da na yi ya faɗi wannan magana fa'arafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu sami annabi ya ji abin da ya fada tunda ya ji abin da ya fada yana kusa da ke ya gane cewa wannan baya cikin hayyacinsa yana cikin maye to me ya kamata ya yi idan annabi ya ga dama zai yi ce na baya su daka ki ko kuma su kama ki to amma wannan misali a mashaya ne wadanda suke shaye-shayensu da cin abincinsu sai suka ga an kama ɗaya daga cikinsu ana daka ki mai zai faru za su bari to ya za a yi kenan kuma annabi annabi ne ki ne jagora ki ne shugaba kasa ala aqibaihi alqahqara Ali bin Abi Talib da dubi bin Harisa sai suka ga wani abin mamaki sai annabi ya dawo da baya ya je har kusa da bakwansa ya faɗa masa maganan da zai faɗa sai da ya kyale ya gama faɗin magana ya ce ku bayina ne ba ku isa ku zo ku faɗa mini wannan magana bayin babana ne ku bayin babana ne to da annabi ya je haka sai ya fara baya baya wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da annabi ya baya baya bai juya ba saboda haka bai san ina yake tafiya ba akwai lokacin da yake sallah yana tsaye baya-baya su ma abai suka yi baya-baya amma annabi ba ya tafiya da baya idan zai yi koma da baya juyawa yake gabaliya amma ba ya tafiya da baya wanda suke gadara da shi gashi zai yanke hukunci zai ɗauki mataki sai suka ga yana baya-baya su ma sai suka yi baya-baya yana baya baya har sai da ya je saboda in ba baya bayan in ya juya komai ma zai iya faruwa Tun tunda idonsa ya riga ya kada kuma yana cikin maye sai annabi ya juya sai ya sha shi. ko ba komai za a yi kokuwa a wajen za a samu rigingimu iri daban-daban shine sai annabi ya yi baya-baya saboda ko da ya yi kuro zai wani abu to ya san yadda zai kare eh, Abin da zai tuntube da ke a bayan ya fi masa sauki akan da zai fiskance shi fakaraja annabi da ya dawo da baya yana yi yana lura har sai da ya fi ya gidan ya ce wakarajina mu ma sai muka fita tunda annabi ya riga ya fita to mu ma sai muka fita to kun ga abu da ya rikice abinda ake so a gyara bai gyaru ba wannan bayani rawahul bukhari an ahmad bin salih wa kanat hadhihi alqissa sai dai wannan abin da ya faru ya faru ga annabi abin mamaki manzo Allah ya dawo ba tare da ya zartar da hukunci ba wannan shine dalili ko dalilai al asbab al mujiba li nuzuli tahrim al khamr dalilin da ya sa Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya ya haramta kan giya kwata kwata tunda abin ya je har ga hurumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu ya ku da kai imani innamal khamru abin sani giya almuskiru alladhi yukhamiru aqala duk abin da yake rikita hankali gaba daya to wannan giya ne wal da ababen caca alkimar caca ko da wani iri ne wala ansabu da abubuwan da aka kafa ana bauta musu koma bayan Allah al-asnamu sune gumaka wal da al-adlamu sune kifiyoyi na neman sa'a na duba duk abin da yake da alaka da duba idahul listiqsami wato kifiyoyi na neman sa'a Allah ta'ala ya ce rije sun gaba ɗaya ƙazanta ne sun, abu ne mai muni mustaqdar abin ƙyama ne min amalin shaitani daga aikin zai allazi yuzayyinuhu wanda yake kawatawa ga suwa yana kawatawa ga mutane waɗanda suka sake hanya saboda haka babu alheri wajen shan giya babu alheri wajen caca babu alheri wajen bautan wani Allah bautan gumaka babu alheri wajen wato zuwa wajen bokaye suna duba maka abin da zai faru gaba gare ka za ka samu kuɗi ne ko ba za ka yi kuɗi ba ko matan da kake nema za ka aura ne ko ba za ka aure ta ba wani abin takaici ma sai ka samu talakawa wanda ba su da komai kana fama da talauci wai za ka je wajen boka ya daɗa talauta ka maganinka kenan kuma Allah ya ƙara kana fama da tafanen gidanka ka je wajensa ya sake murƙusa ka sai ce yi wannan aiki ba zai yi wa duba maka ba ko an duba an ga akwai matsala sai ka samo kaza ka samo kaza in baka yi sa'a ba wallahi sai an sanya ka sata kuma garin satan nan ka je ka fuskanci mummunan wulakanci iri daban-daban Allah ya kyauta na'am don haka fattanibu Allah ta'ala ya ce ku nisanci waɗannan abubuwa na ƙazanta arrijisa almu'abbara bihi an hadhihi al wato ku nisanci kazantan nan da aka fassara waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin wannan aya an tabbalo kada ku kuskura ku aikata la'allakum tuflihun idan kun yi haka tabbas za ku samu babban rabo a wajen Allah subhanahu wata'ala ta'ala wal amru bil ittinabi ablagu fi ibad fi ifadati aka ce umunnin da aka ce anisanta to yafi muhimmanci da ce haramun domin idan an ce haramun ne to kawai an gyale ka amma da aka ce ka nisanta to ana so a gwada maka wannan haramun ne kuma ka nisance shi ka zauna nesa da shi saboda idan kana kusa da shi matsala ne ya sa malamai suke ba da labarin wani bawan Allah ne imamu ibn kasir ya ambata a cikin tafsirinsa wani bawan Allah wata mata tana son ta lalata fi kullum sai ta je tana rudinsa ana ce ai mai ibada ne bawan Allah ne ta je tana rudinsa amma ko sauraron ta bai yi ba suna haduwa ma zai mata wa'azi ya dage mata wa'azi ko ta kama shi zai ce duk a banza ni kina kama ne yadda ka san soso ma haka nake ji ba na jin komai kenan wata rana kawai sai ta shirya masa ta ce da Allah gayyato mala. ya zawo lokacin an gayyace ku a karama ku ringa ya hankali ba ko ina za a gayyace ku kuje ba akwai inda idan aka gayyace ku za a je a rufe kofa gaba kura baya sayaki idan wani abu ya faru sai a kwala a ainihin kwarara ihu ana zuba ihu ko kowa ya zo sai ya ga alarama a wajen ai kaga abu ya ɓaci za a ce menene kana ce ai ƙarya ne kafin ma ka yi wani kawai za ka ji bugu da ce wannan alarama sai ka ji bugu ta bakinka za a fara naushe ka Allah kyauta to shi yasa a ringa taka zanzan Allah da ya sauwake shi ne ta gayyace shi aka yi ta matsa masa aka ce ai babu damuwa sai kama hanya ya je ake ta riga ta kirya sai da ya je can ciki ta ce to malam kai ma ka san abin da ya sa na kira ka sha ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba ta ce to a gaskiya tun da ka riga ka shigo nan idan baka ba da haɗin kai ba zan maka ihu ya ce ki yi haƙuri shi na ya riga ya karya mun ga idan da wani ne kawai da zai ce ki yi ihun ko menene zai faru ya faru saboda a da an yi masu bauta waɗanda suka san addini suna da ilimi akwai masu bauta waɗanda ba su da ilimi jahilai ne to duk wanda ya rike bauta kuma jahili ne to ba a yi wasa ba ire-iren waɗannan ne ake samun biliyoyi da gare su kullum yana buga misali ka gama aikin gwamnatinka ka gama hada-hada a kasuwancinka kun gama ciwaciwanku ka yi ritaya aikin gwamnati ko ka bar kasuwanci sai ka dawo masallaci da kana aske gemu yanzu ka bar gemu gemun idan ya fito farisol ne dama Allah ya kaddara kai kana da gemu kana da sade duk ka bar waɗannan amma fa da da kake iskancin ka duk kwakewa kake yi yanzu ka bari yayi yi farisol. ka zo masallaci ka rike ka carbin ma kace ina na addu'a? carbin da aka yi da aduwa na asali wanda za ka yi shi ko haske baya da shi yana nan wani brown brown black black hakan nan wani yellow yellow dark yellow yellow sai ka ce irinsa kake so kullum mutane da yawa in suka zo masallaci sai su ga idan aka yi sallah ka koma gefe ka kishin gida dama akwai shekaru dole ka kishin gida kana ta ja ba san ma me kake fada ba kana ta yi za a zuwa a shiga sallah a za a tada ikama kai ba za ka taso ba ma sai an gama tada ikama wani lokaci sai ka gama lazimin abin da kake sannan za ka tashi a shiga sallah to fa duk abin da kake yi dinnan mutane suna gani suna gani wanda aka za ka ce baba ko akwai hujja ko dalili za ka ce ba na son rashin kunya ba na son rashin kunya ni na bautan Allah na ne. to fa wani zai kwaikwaya sai ya kirkiro wani abu kwatan kwatin irin naka kaga yayi koyi da kai saboda haka in ka je lahira kaga za ka yi bayani domin ya take yana bayani zai ce kai ya gani sai an nemo ka sai an nemo ka ba a bautan Allah da jahilci duk abin da mutum zai yi ya tambaya don ka zo ka kama wuri a masallaci kana jan cirbinka kana ta istighfari saboda tuwatuwan da kai a can baya za a zo ki ga sallah har a karanta fatiha kai ba gama abin da kake yi ba wato sai ka gama tukuna sannan ka zo ka jona Sallam? wannan fa na kawo misali ne abin da kake wato daidai ne to abin da waɗansu za su ɗauka kenan za su ce daidai ne kuma za su yi koyi da kai ba kuma sai sun faɗa maka ba amma kai ba za ka sani ba sai an je lahira an nemo ka a lokacin ko ba za ka iya gyarawa ba wani ma idan ya zo aka tambaye shi mai kake yi zai ce ni abin da nake faɗa subhanallahi subhanallahi nake faɗa sau nawa kake yi zai ce tsakanin magariba da isha'i ina yi sau miliyan ɗaya oh shi yasa baka tashi lokacin da aka zo aka shiga sallah eh saboda in na kusan kammalawa sai na kammala tsakanin magariba da isha'i to wani zai dauka shi ma idan ya zo ya tsufa tsakanin magariba da isha'i zai zo ya ja subhanallahi sau miliyan daya in ya je lahira yana ce a baki sa za a ce baka yi ta ba zai ce ai ya ga ogawa ne yana yi za a ce a nemo shi kuma an ce mala'iku su nemo ka kar ka dauka cikin ruwan sanyi za su kawo ka eh ba cikin ruwan sanyi za su kawo ka ba ai a wulakance za a kawo ka ce wannan bidiyan waye koya maka ba ka yi saka ce qur'ani ne faɗa ko manzon Allah ne koya maka ba to waɗanda suke masu bautan Allah jahilai suna daga cikin waɗanda suka lalata harkokin addini da kuma malamai masu bin son zuciyoyinsu Allah ya tsare mu to don haka na'am shi yasa aka ce duk mutumin da ya kasance yana da ilimi na addini yana aiki da ki zai samu takatsantsan a cikin al'amura saboda haka wannan bawan Allah ya zo an saki abin da zai ya ce shi a fala masa menene mafi sauki ta ce to inda ba za ka yi zina da ni ba ga giya nan ka yi kurbi daya in kuma ba haka ba ga wani yaro yana kuka dama muna so tun da ya fitine mu yana abin nan ka kashe shi wannan ka ringa kwatantawa irin waɗanda suka shiga iskanci suka yi nisa ko menene suna yi ba abin da ya dame su wani ma saurayinta a yin aka ji aka samu saɓani da menene ita za ta sa masa guba a cikin ruwan shansa ko wani cikin abincinsa ko menene ta halaka shi ko ba yi ana yin haka kuma ta kashe shi ta ɗauki motarsa ko dukiyarsa da komai ba abin da za ta ji a jikinta saboda me saboda rikakkiyar yar iska ce Yi kuma sai ya duba sai ga mafi sauki kamar gara ya sha kofin giya guda daya to hadarin ki ne kai idan ba ka taɓa shan abin maye ba to fa idan ka sha dan kaɗan rikita ka zai yi saboda kiyaye bai taba sha ba amma kaga wanda ya sha yanzu waɗanda suke shan maganin sirup din na maganin mura eh. eh kwalba nawa suke sha to ka gani ga aran ma ya ce hulu ashe kana ganin su suna shaki <laughs> saboda idan bai sha hudun nan ba ba zai ji daidai ba kai kuwa tsakani da Allah yanzu wannan kwalban ka sha rabi ya ka ji wallahi ina jin idan mutum ya sha da farko shan farko in baka yi sa'a ban ka sha rabi sai an kai ka asibiti sai an kai ka asibiti an janye wannan abin ko su baka waɗansu magunguna ko waɗansu abubuwa saboda ya fi karfinka to masu za su sha hudu sannan nan ne zai ji daidai bayan ya ji daidai ya ji duk jikinsa ya mutu ya gagara tashi shikenan sai ya kwanta wajen to ko kashi ne da fitsari ma haka zai yi wani kuma za ga ya sha hulun kana magana sai ce zan ci kazanka kana tambayarsa karfe nawa ne sai ya ce ni na kasa ganewa da daddare ne ma ko da rana wai ya kasa ganewa ana tambayarsa karfe nawa ne wai gibe sani ba dare ne ma ko rana balle ma ya faɗi wani time ne yanzu ka gani shi yasa yace yana ganin abu mafi sauki haka zuciyarsa ta raya masa ai yana kyan wannan kofi ɗaya zuwa gan shi kawai yana wannan suka ce masa zauna ya zauna duk abubuwan da ya bai sani ba sai daga baya kawai yana tashi sai gan shi a daure gaba daya shine annabi yake cewa abin da yake sanya maye giya da kuke gani to uwar laifuffuka ne saboda idan hankali ya gushe komai ma mutum zai saboda muninta to kaga wanda ya riga ya tafi bai yi dace ba yasa aka ce a nisanta saboda idan aka nisanta to za a fi samun sauki akan a ce haramun ne inna ma yuridu shaitan إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما أبن سني كوي yuridu shaytanu shaitan yana nufi ne an yoke ya bai na kuma ta walbagada ya jefa adawa da kiyayya a tsakanin kufil hamri walmaitir wajen mu'amala da giya da caca idza ataitumuha idan kun aikata su lima sulufi hima, saboda abin da yake faruwa a dalilansu mina sharri wal fitan da sharri iri daban-daban da fitintinu iri daban-daban saboda duk wanda ya sha giya hankalinsa ya gushe to idan ya zo zai iya tumtsire abin kowa zai iya lalata abin kowa zai iya zagan uban kowa kuma zai iya iskance da duk wanda ya haɗu da ita a hanya to babu yadda za a ya zo a ce wani mai shan giya wanda yake tangadi ya zo mahaifiyanka ce yana tunkure ta kan hanya za ka bar shi ai ba za ka bar shi ba ko a ce yarka ce yana kokarin ya rungume ta ko kanwarka ce ko yar uwarka zaka barki wallahi inda hali irin na mutanen dale da takobi a jikin ka ma zarewa zaka yi kafilla kansa in ya so duk abin da zai faru ya faru to ya je ya giya ya zo yana tangadi ya zo ya kama yar uwarku ya rungume ta ko kuma kun dauki takobi kun zo kun sare kansa kuna ganin yan uwansa idan suka zo za su bari haka hmm. dole za a samu yaki za a samu fitina to haka ma wajen caca duk waɗanda aka zo ana caca ka zo wajen caca an cinye ka ka sake shiga an cinye ka ka sake shiga an cinye ka to teburin cacan idan ka ɗaga <laughs> ba a saka kan waye za ka je ka rusa ba gaba daya inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a abin sani shaidan yana son ya sanya adawa da kiyayya ne a tsakaninku shi yasa yake zuga waɗansu daga cikin ku suna shaye-shaye da masu aikata caca sannan kuma sudda yasuddakum ya toshe ku bil inshigali bihima da shagala da waɗannan abubuwa an zikirillah da barin ambaton Allah alhali an ce ala bi zikirillahi tatma'innul qulub saboda idan babu ambaton Allah babu natsuwa babu natsuwa ko yanzu duniyan nan yadda ake gudanar da ita da Najeriya nan yadda take gudana wallahi ba domin ana ambaton Allah ba da tuntunin an yi zanga-zanga da ba mu san halin da muke ciki ba ka duba ka gani lokaci guda man fetur daga 220 ko da 30 ya koma wajen 550 kuma yau wajen sati nawa ta gani abin ya ku gaba ɗaya za ka je sayan abu da ka sayi shi dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu sai a ce maka da ɗari takwa idan ka sake komawa bayan kwana biyu sai a ce maka dubu biyu da ɗari hudu kuma alhali kuɗin kuɗaɗen da mutane suke samu ba karuwa ya yi ba abubuwan da ake karɓan kuɗin ake kwacewa kuma sun yi yawa amma saboda wani abin gidan ya zo ya dame ka zaka ce kai Allah ya sauwake wannan ma fa zikiri ne kuma addu'a ce kamar da al'amari zuwa ga Allah to ya zaka yi shugaban kasan ne zaka je ka girbe shi ko kuma shugaban matatan mai ne zaka je ka girbe shi ko masu gidajen mai ne zaka je ka samu masu matsa famfon nan ka daddaka su kana ganin kai haka za kwana lafiya to ina matsalan take wani lokacin ana maka bayani sai ka rikice gaba daya to sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan ana ambaton Allah ana addu'a to sai ga abubuwa za su zo da sauki gaba daya saboda yanzu masu gidajen mai idan aka ce su yi bayani sai ga suna bayani sai ka ce kai amma ana zaluntar su to a ina matsalan take shi kuma shugaban ba da mai din ya ce kowace rana ana tura mai a Najeriya kamar miliyan kaza to ina ake kaiwa to da yake jiya ko shekaran jiya ne naga wai wata hukuma tana bincike abinda NNPC ta ce tana bayarwa wa 'yan Najeriya karya ne akwai karya a ciki to ta ina za ka kama wani da laifi sai ka rikice gaba ɗaya sai dai addu'a wallahi duk wanda zai shiga cikin damuwa ba zai koma zuwa ga Allah ba to ba abin da zai magance masa damuwansa kuma yana tare da shaidan ka duba ka ga wanda baya da lafiya zai gama kara ɗaya asibitoci da neman magani idan bai warke bai na zai koma wajen Allah za a koma an kashe kuɗi an ɓata lokaci sai a koma zuwa ga Allah to gara tun da wuri ka koma zuwa ga Allah ba hana ka neman magani ba ba hana ka neman mafita ba amma ka nemi magani ko mafitan da ya dace na'am wa kun shaidan yana son ya toshe ku ne an zikirin da gabanin ambaton Allah wa an salati ya hana ku sallah ka sahabi zikir dalilin da ya sa ka keɓance sallah da ambato ta'ziman laha domin girmanta wa an tun muntahun yanzu shin ku masu hannuwa ne an itiyani hima shin za ku hannu ba za ku aikata su ba bi ma'ana giya da tata ai in taho ku hannu wa hadhihi al-aya kun ga wannan aya aslun fi tahrimil khamr asali ne wajen haranta giya wa kullu muskir da dukkan abin da yake sanya maye kalilan aw kathira dan kadan ne ko mai yawa wa fi tahrimil qimar bi anwa'i sannan kuma ayan tana haramta caca kowane iri ne ko da kuɗi ko babu kuɗi saboda fitina ce sai Allah ya kira ga bayin sai ce mai وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم fa'lamu أن إنما على رسولنا البلاغ المبين الله تعالى يتواطيوا الله ويداء وألا كبدو كوكين الله واطيعوا الرسول ويداء ومن ظنن وبكرنتر ومن ظن الله وهذروا المعافية وقولة مصابون الله ba ma waɗannan ba dukkan sabon Allah Allah ya kare mu fa in tawallaitum ani ta'a amma ku sani idan kun juya baya ga barin yin biyayya fa alamu ku sani annama ala rasulina abinda yake kan manzon mu albalagul mubin shine isar da sako a bayyane idan yayi wa'azi dalla dalla to kuma bai sai tilas sako ba albalagul albayyin almubayyin wato ya isar a fili wa jaza'ukum alaina sakamakon ku yana kanmu shine latta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar kamar yadda Allah ya ambata rawal bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi annahu ba'da nuzuli tahrimil khamr bayan Allah ya saukar da ayan da ta haramta giya qala baluhum sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce kutila fulanun wa kutila fulanu wa hiya fi butunihim fa nazala suka ce ayi wani da wani kafin a haramta giya su muke zama da su a majalisa su yi tatul kuma sun mutu kafin a haramta giya to ya Allah zai da su kenan kun ga tunani na sahabbai suna tausaya musu tun da daman za a je ga haramta ta amma lokacin ba a haramta ta ba su kuma sun mutu da giya a cikkunan to ya yi kenan shi ne sai Allah ta'ala ce ku kwantar da hankalinku ya ce laisa alal na amanu ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم الذين اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين to kun ga wannan aya tana da alaka mai karfi da yan ritaya a baya kayi barna iri daban-daban aikin gwamnati ba irin ciwatuwan da baka yi ba a harkokin kasuwanci ba irin cin amana da ƙaryen da baka yi ba don Allah ya maka tsohon kwana sai ka gyara barnan da ka ya baya shi Allah ta'ala ya ce laisa alallazi na amanu wa amilu salihati junahun babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai daga baya fi mata imo cikin abin da suka kwankwada na giya ko na ɓarna a can baya idan matakawa amano idan sun ji tsoron Allah sun yi imani wa amilu salihat kuma sun aikata aiki na kwarai sun taqaw wa amanu sa'annan suka ji tsoron Allah suka yi imani sun taqaw wa ahsanu sannan suka ji tsoron Allah suka kyautata aiki wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa eh sai dai ka sani tunda ka daɗe kana tuwa-tuwa ba cikin ruwan sanyi za a kankare maka kurakuran ba ai ka ji yadda ayan ta zo an gane ko ba gane ba Allah ya gafarta mana saboda haka kun ga wannan ya gwada automatically waɗanda suka sha giya a can tunda da wancan lokaci ba haramta ta ba kuma sun yi ayyuka na kwarai sun yi imani sun kyautata kuma sun dage akan haka to Allah tabaraka ta'ala zai musu rangwame sannan kuma Allah ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahu babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai kun ga imani da aiki na kwarai yana tafiya kafala da kafala nun wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa Saɓanin aqida ta mutazila ko kuma jahamiyya ko kadarai ko karajai da sauran makamantansu ko murji'ai eh, akwai murji'a akwai jahamiyya jaham bin akwai khawarij su ne amma aqida ta ahlus sunna wal jamaa sun ce imani yana cikin zuciya sannan zaka furta da baki sannan zaka aikata da gabobinka wani lokaci sufaye su ma suna da aqida irin ta murji'a da jahamiyya eh, ko mutazila wanda suna cewa in kana da imani idan an ganka kana barna to ai Allah ba zai kama ka da wannan barnan ba domin kai a wajen Allah ba za a rubuta maka laifi ba ai ba zai taba yiwuwa ba in dai kana da imani aikinka shi yake gwada imaninka idan baka da imani nan ma aikinka shi yake gwada rakin imaninka Ya sa laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahu fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu yasa ayan ta zo da wani irin siga mai nauyi na wato sharibu abinda suka sha wa akalu suka ci min alhamri suka sha na giya wal maisir ko suka ci na dukiyan caca qabla harimi kafin a haramta ta idan mattaqaw idan sun ji tsoron muharramat abubuwan da Allah ya haramta wa aman suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na kwarai sun mattaqaw wa amanu na suka ji tsoron Allah suka yi imani tabatu ala taqwa suka tabbata bisa tsoron Allah wal iman da imani thumma taqaw sa'anna suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokinsa wa asanu al amala suka kyautata aiki wallahu yuhibbul musilin lalle Allah yana son masu kyautatawa bi ma'ana annahu yusibuhum wannan sai dai fassara ne na na tawili aqida ta ash'ari wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa to ka bar shi a haka kawai to anan lamba ta ƙasa, a gurguje za mu karanta saboda tunda mako mai zuwa za mu yi hoto kala akbarna muhammad bin abdurrahman almatu'i kala akbarna abu amr muhammad bin ahmad alhayri alhiyari kala akbarna abu ya'la kala akbarna abu rabi sulaiman bin daud al'ataki an hammadin عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم yace na kasance mai kayar da mutane giya kafin a haramta ta saboda Anas bin Malik yaro ne idan dattawa suka zo suka zauna to su ne wanda suke zuzzubawa kofi suna babbayarwa in ka shanye sai a sake bi kuma a sake ƙara maka domin a ƙara maka nauyi Anas dan Malik radiyallahu anhu yace ina daga cikin masu shayar da giya kafin a haramta ta yawma hurrimatil khamru fi baiti abi talha yace ranan muna gidan abu talha al ansari a ranan da aka haramta giya wa ma sharabuhum illa al fadi kuma abinda suke sha shine wannan jiko wal busri tamri da dabino danye ko wanda ya bushe ko wanda aka daddaka nan za a jika har ya zamo ruwa wanda yake sanya maye wa idza munadin yunadi sai ga me kuwa yana yekuwa ala ku saurara innal khamra qad hurrimat an haramta giya a yau qala fajarat fi madina wannan yana ba mu labari yace sahabbai su anan take suke aikatawa da aka haramta giya kowane gida sai suna sake tulun gaba daya sai da aka wayi gari sai da ruwan giya ya malala a lungunan birnin madina kaga wani zai ce bari ya sha sai ya yi tatul tukuna sai ya ce bye bye eh, sai ya gama shanye kayansa amma su zubarwa suka yi fakala abu talha abu talha ya ce okurud fa'ariƙa ya ce ka fita ha. Ya ce ka kwararar da ita qala fa na fita na zubar da ita fa qala ba'duhum shine waɗansu sai suka je suna taɗi, suna kutila fulanu an kashe wani wa kutila fulanu an kashe wani wa hiya fi butunihim alhali akwai giya a cikunansu kafin a haramta ta qala ana ya yace fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya laysa alal ladina amanu وعملوا الصالحات جناه فيما تعموا الآية رواه مسلم أنا أبي الربيع ورواه البخاري أنا أبي نعمان كلاهما عن حماد قال أكبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عاذب radiyallahu anhu qala babban sahabin annabi albara bin azib yace mata min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu sahabban annabi sun bar duniya sun mutu wa hum yashrabuna al-khamra alhali suna shan giya kafin a haramta ta falamma hurrimat yayin da aka haramta ta qala unatun waɗansu mutane suka ce kaifal ashabina yaya halin mutanenmu ‘yan uwanmu ya kasance matu wa hum yashrabunaha sun mutu suna kan giya wa nazara tadhihi al-aya shine wannan aya ta sauka laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahu babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai bi ma cikin abin da suka kwankwada na ainihin giya kafin a haramta ta tunda sun ji tsoron Allah kuma sun kyautata ayyukansu al'aya wannan yana daga cikin dalilin saukan wannan aya abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh